محمد نبينا بنور masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da ke amsa tambayoyin da kuke aikowa na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci inda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake amsawa daidai gwargwado. akram kalla muna buɗe wannan shirin da ya muka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda 'yan uwa masu sauraro aka biyo mu a shirinmu da ya gabata inda malam ya gabatar mana da waɗansu dalilai ko larurori da suke sanyawa a sha azumi insha Allah yau ma dai za mu ɗora ne da gabatar muku da waɗannan abubuwa inda malamin lissafa mana cewa guda goma sha biyu ne ya kuma yi mana bayanin biyu daga cikinsu ga malam zai ɗora. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati mara iyaka da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A shirinmu na baya mun ji bayani a kan abubuwa goma sha biyu larurori da suke sa a sha azumi ko muka kasa waɗannan larurori kashi uku a sha a rama a sha a ciyar a sha ba ramuwa ba ciyarwa an fi so a sha an fi so a yi azumi da kuma da yin azumin da rashin yinsa duk an ba mutum zaɓi ya zaɓi wanda zai iya masu larurorin nan mun ce goma sha biyu ne na ɗaya matafi na biyu mara lafiya, na uku mace mai jinin al'ada, na hudu mace mai jinin biki, na biyar mai shayarwa, na shida mai ciki, na bakwai yaro, na takwas mahaukaci, na tara tsoho ko tsohuwa larura tsufa, na goma mai farfadiya, na goma sha ɗaya mai ciwon yunwa, na goma sha biyu mai ciwon kishirwa. Mm. Waɗannan su ne larurorin da malamai suke bayani cewa za a iya shan azumi saboda su ko wajibi a sha azumi saboda wasu daga cikinsu kuma akwai waɗanda ake rama akwai waɗanda ba a ramawa to mun yi bayanin guda biyu na uku da na hudu shine tsoho tukuf tukuf da tsohuwa tukuf tukuf da kuma mara lafiyan da ba a jin zai iya warkewa wato bincike ya nuna rashin lafiyarsa ba mai warkewa ba ne kuma ba zai iya azumi ba mm. zai na kasa in yi azumi kuma rashin lafiyan ba shi da magani kuma yana nakasta shi in yi azumi to waɗannan ya halatta su sha azumi kamar da malamai suka yi ijimai akan tsoho da tsohuwa waɗanda suka gajiya ga barin azumi ya halatta ko ya wajaba masu sha azumi sannan kuma abin da za su shine biyan wannan azumin ta hanyar ciyarwa wato sai dai su ciyar kenan hmm. shi ma ciyarwa in ba su da halin cewa shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wasu aha. so da haka kullum za su ciyar da muskini mudu ɗaya kamar yadda aka ce anas dan malik lokacin da ya tsufa ya kasa yin azumi sai ya dinga tara muskinai guda talatin ko ashirin da tara gwargwadon azumin da aka yi na ramadanin wannan shekara sai ya ciyar da su a bakacin azumin da bai samu damar yi ba saboda tsufa kaga ashe tsufa larura ce mm. tsoho da tsohuwa allah ya duba maslaharsu su da kuma mai ciwon da ba a jin zai warke wani ciwon ba a jin za a warke ne daga ba kuma sai kaga Allah ya kawo an warke din to amma tun da zato mai karfi ya fi rinja da rashin warkewa kuma zai nakasta wanda ya azumi sai ya ta cin abincinsa wato shi ma yana ciyarwa a bakacin wannan azumi da bai samu daman yi ba kaga muka hada da waɗancan biyu da matafiyi da mara lafiya da tsoho da tsohuwa da kuma wato wanda yake rashin lafiyansa ba mai warkewa ba ne kaga mun samu larurori kenan guda hudu to sannan sai mai ciki da shayarwa ita mai ciki da shayarwa asali ba rashin lafiya ba ne ciki shayarwa ma ba rashin lafiya ba ne shi yasa aka ce iza kafata ala waladaihima hima? sai idan akwai tsoron wani abu zai faru ga ɗansu ko tsoro ko tabbas ko zato mai ƙarfi cewa likita ya ce idan kina shayarwa to ɗanki zai wahala saboda ƙarancin nono ko ƙarancin sakin jiki ki masa zirga-zirga ko kuma aka ce idan kika azumi ɗan cikinki zai wahala saboda rashin samun magani ko rashin samun abinci ko walwala wani dai bincike na ilimi tabbatacce daga amintacce kuma likitan saboda haka za a iya gamsuwa da wannan a ba wa mai ciki kaga kenan ba dan cikin aka ce ta yin azumi ba eh. ita ba dan shawa ba ne sai in abin yana da alaƙa da cutuwar yaron ko cutuwar ta ita hmm. kenan malam mutanenmu da suke yawan kin yin azumi su ciyar ina haka ko eh, wani abu makamancin haka sai in an tabbatar da wani abu ne hakan ke faruwa yauwa sai an tabbatar iza khafata sai da aka sa sharadi ba haka kawai don kin ga ciki sai kawai ki ci abincin ki ba eh. ko kuma kawai in kina sha da yaro ba a'a sai in an gwada wani abu ko ana zato ko ana da yaƙini ko ana jin tsoro to a lokacin ne wannan fatawar za ta yi aiki kenan ko ita ce ta gwada ta ga alama kamar misali yau yaron nata ya sha wahala yauwa ko kuma dama ta saba tana haihuwa mm. duk sanda ta haihu in ta gwada azumi yana wahalar da ita ko irin masu ciki da goyo din nan ne an haihu kafin a gama shayarwa wani dan ya zo ita ake mm. kira mai kwanika eh. to ta haihu ta ciwo yaushe za ta yi azumin ta haihu kafin ta gama shayarwa kuma wani cikin ya zo an aje wannan an yaye shi bai ma bai ma isa yayan ba mm. an ci gaba da renon ciki shi ma ana haihuwa kafin a gama kaga irin waɗannan matan ba lokaci saboda haka akwai wahala sosai mm. to idan mai ciki da mai shawa suka ji tsoro a bisa ɗan cikin ta ita mai ciki ko ita ta ji tsoro akan wani abu zai samu ɗan da take shayarwa saboda ƙarancin mama ko ta ji tsoron tozarta yaron in ta yi azumi to babu saɓani akan cewa ya halatta waɗannan guda biyun su sha azumi saboda faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah subhanahu wata'ala ya sauke wa matafi rabin sallah wato da kuma sauƙin azumi haka na mai ciki da mai shayarwa su ma an sauƙaƙe musu azumi Allah ya saukewa inna Allah wada anil musafir shatar salati wa anil musafiri wal hamir wal murdi sauma Allah ya saukewa matafiyi rabin sallah ya dinga yin ƙasaru da matafiyi da mai ciki da mai shayarwa kuma Allah ya sauke musu azumi raka wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi akwai malamai da yawa da suka ce hadisi ne Hassanu. to wannan yasa malamai suka yi saɓani to tun da dai ya halatta su sha mm. to me za su in sun sha kaga kenan babu wani malami a duniya da bai yi wa mai ciki ko mai shayarwa sauƙi ba eh. sai dai ya za su yi to wannan yasa aka samu maganganu guda biyar na malamai mm. kowa yana ƙoƙarin kare mai ciki da mai shayarwa wato fatoyin da aka yi wa mace mai ciki da mai sharewa wanda suka ji tsoro ga ɗansu ko na ciki ko na goye malamai sun masu fatoyi guda biyar ga fatawar kowane malami daga cikin guda biyar ɗinnan. malamai na farko suka ce wajibi ne su sha azumi amma za su rama za su ciyar wato abu biyu za su idan kika sha azumi guda goma saboda ɗanki larurar shayarwa to idan ramadana ya wuce kika samu sauki daga shayarwar to sai ki ciyar da miskini goma kuma ki azumi goma kaga sun ɗora mata abubuwa biyu hakanan wacce ta sha azumi saboda saboda ciki eh. to ita ma in ta haihu ta samu sauki to ita ma abinda da za ta yi sai ta rama adadin azumin da ta sha saboda wannan larura cikin kuma ta yi kafara kaga waɗannan sun fi zafafawa matan guda biyu domin sun dora musu ciyarwa da kuma ramuwa wanda ya faɗi wannan shine imamu na maliku da imamu shafi'i da imamu ahmad da ma wata magana daga wajen shafi'awa da hanabila to malamai na biyu suka ce kawai abin da za su yi ramuwa ba wani abu da ya hau kansu sai ramuwa domin sun yi kama da mara lafiya to tunda sun yi kama da mara lafiya a yi musu hukunci irin na mara lafiya ya sha azumi saboda rashin lafiya in ya warke sai ya rama wannan shine abin da malam auza'i da malam sauri da malam abu hanifa da almajiransa da malam abu saur da malam abu ubaid suka tafi a kai sun auna su da matafiyi da mara lafiya malamai na uku suka ce abin da za su yi ciyarwa ne kawai ba za su rama azumin ba su ciyar kawai akasin na farko kaga na farko za su ciyar za kuma su rama azumin na biyu za su rama azumin ba za su ciyar ba na uku za su ciyar ba za su rama azumin ba wannan shine abin da mala ibn abbas da mala abdullahi dan umar suka tafi a kai kaga waɗannan sahabbai guda biyu dakaru ne manya uh, kuma shine mazhaban malam ishaq bin rahawaihi kuma cikin malaman zamanin nan akwai malam sheikh albani wannan shine ra'ayinsa da ya tafi cewa arwato daga abdullahi dan abbas cewa an yi sauƙi ga tsoho da tsohuwa waɗanda suka tsufa tukutuku cewa waɗanda za su iya yin azumin da wahala ko da kunci cewa su ci in ya so su ciyar da muskini a kan kowace rana da suka sha azuminta kuma babu ramuwa a kansu to sannan kuma wannan yana nan hukuncin ya tabbata akan wato mai ciki da ko mai shayarwa in sun ji tsoron wani abu zai samu ɗansu su ma an ba su dama su sha azumin nan sannan su ciyar kawai to kaga wannan shine wato ra'ayi na uku ko fatawa ta uku da aka yi wa malamai cewa mai ciki da mai shayarwa wanda suka ji tsoron wani abu ga ɗansu to su ciyar kawai kasu rama azumin malamai na hudu ko fatawa ta hudu sun raba matan suka ce ita mai ciki rama azumin zati ita kuma mai shayarwa za ta rama azumin kuma za ta ciyar domin suka ce idan ma mawadaciya ce za ta iya nemo ta ta shayar mata don ita ta yi azumin saboda haka wannan shine fatawar da aka rawaito daga imam malik kuma akwai irin wannan maganar da aka rawaito daga malam imam shafi'i sannan na biyar suka ce duk ba ko ɗaya ma ba ramuwan babu ciyarwar wani malamin yadda kirji ya ce kawai su je kawai eh. in dai duk mace ta sha azumi saboda larurar ciki ko saboda larurar shayarwa ya ce ai ba ita ce ta sha azumin ba yaro ta shawa hmm. <laughs> ma'ana wannan jaririn allah ya tausayawa saboda haka tun da jariri ceton rai ta yi kamar mutum ne misali wani ya faɗa ruwa zai mutu sai wani ya iya ruwa sai ya zo ya faɗa zai ɗauko shi garin ɗauko shi sai ruwa ya shiga bakinsa sa ya kare ce ya zai rama domin a ce rai ya je. ko kuma a ce ba zai iya ninkaya ya ɗauko mutumin nan ba sai ya sha ruwa sai aka masa ruwa ma zai sha ai dan ya samu ƙarfin da zai yi ninkaya a ruwa ije ya fito da wancan ya ceto rai to ita ma ta yi kama ne da mai ceton rai domin an ce ta ji tsoro kenan kaga ita lafiyar talau dan ne ta ceto to haka wani malami Malam ibnu hazamin yadda ki kirji ya ce ba ma ramuwar ma ba ma ciyarwar a kanta a nasa ijtihadin eh. duk da malamai da yawa ba su goya masa baya ba suna ga wannan saukin yayi yawa hmm. eh, amma shi ya da ki kirji ya ba da nasa dalilai da nasa hujjoji game da dama mun san malamai da wuya su faɗa abu haka kawai da san rai mm. sai dai a ce ko hujjar ce take da rauni mm. wata tafi ta ƙarfi amma mutum kawai ba zai da kirji kawai ce kaza halal ne kaza haram ne addinin Allah ba sun san haka yana da hatsari mm. da haka duk abin da ya ja waɗannan maganganun guda biyar rashin wata magana ƙarara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce za a dogara da ita to ciki kenan akramaka Allah aka furin jayarwa to cikin waɗannan biyu ne suka fi tafiya a duniya ko aka fi yin fatawa da su ciyarwa kawai ko ramuwa kawai a wasu malamai su ne masu ƙauli na shida suna ga an ba su zaɓi tsakanin ciyarwa da ramawa wanda ya fi mata sauƙi ko wanda ya fi musu sauƙi sai su ɗauka ko kuma a'a su rama azumin sun fi kama da marasa lafiya ko su ciyar wasu kuma suka ce a raba wacce take mai kwanika wato haihuwa da ciki haihuwa da ciki to wannan ita ta ciyar ya fi don ba ta da lokacin kullum a cikin goyo take da ciki to wannan ta ciyar ɗin ya fi wacce kuma take samun rata haihuwa in ta haihu sai bayan shekara biyu ko uku take sake haihuwa kaga tana da lokacin da ba ta da matsala mm. to ita ta rama azumin ya fi to ina ga wannan shine fatawa da za ta fi sauƙi ga waɗannan matan kuma zai fi musu sauƙi mm. sannan mai jinin al'ada da mai jinin haihuwa jinin biƙi waɗannan mun yi bayaninsu a baya cewa su wajibi su sha azumi in ma suna tsaka azumin jinin ya zo ya karye sau da haka idan mace ta ɗau azumi tana tsakar azumi sai jinin al'ada ya zo to azumi ya kare haka idan jinin bai ɗauke ba har alfijir ya keto ko da bayan alfijir ya keto ba ta da azumin wannan rana ɗin haka nan kuma idan jinin sai ya ɗauke kafin alfijir to za ta iya ɗaukan niyya ko da ko ba za ta samu damar yin wanka ba sai bayan alfijir ya keto azuminta ya yi a wannan rana kuma ya rage saura ko da minti ɗaya ne rana ya faɗi jinin al'ada ya zo mata to azumin wannan rana ya riga ya sauka saboda hadisin abi sa'id al-khudri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin idan mace tana jinin al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi wannan shine alamar da aka ce addinin su yana da tawaya saboda haka kuma da hadisin na sha da take cewa mun kasance ana umartar mu da kada mu yi sallah kada mu yi azumi lokacin da muke jinin al'ada hmm. ta ce mun kasance muna haida a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai a umarce mu da rama azumi ba a umartar mu da mu rama sallah to da haka wannan ya sa an waɗannan guda biyu wa wajibi su sauke azumi kuma wajibi su rama idan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu a sun ɗauke hmm. to amma nan saɓanin mai jinin istihada jinin cuta eh. ita mai jinin cuta dole ta yi azumi jinin cuta baya hana azumi baya hana sallah ba kuma ya hana mijinta ya sadu da ita ko da jinin yana zuba da akwai matar ta ce shekara ta bakwai cir a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ina zubar da jini kuma ta ce har ina sallah ma sai na sa kwano a ƙarƙashin ƙafata saboda jinin ya dinga ɗiga a ciki to ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ba haida ba ce wannan jini ne na cuta ki ci gaba da yin sallaki ki dinga kunzugo kina yin sallaki saboda haka kaga wannan cuta ce wannan ba a hukunci da ita to yaro shi kuma abin da yasa aka yi masa sauki ya sha azumi ba ka fara ba ramuwa so da shi bai riga ya zo lokacin da azumin ya zama wajibi a kansa ba saboda haka yarinta ana koya ma yaro azumin ya kai shekara bakwai zuwa goma saboda sallah ma daga na ake fara koya wa yaro ita saboda haka ya cikakken azumi ba azumin moɗa ba eh. in zai iya ko ɗaya ko biyu ne saboda a saba masa juriya da dauriya da haƙuri kuma a nuna masa ba a shiga ɗaki a sha ruwa ko a ci gyaɗa ko a tsotsa alewa a fito a ce ana azumi mm. kada yaro ya saba da haka don kawai koyi munafunci da saban Allah a ɓoye a nuna mai ya daure in ba zai iya ba ya faɗa a bashi abinci ya ci mm. saboda haka wannan yana da kyau yara a saba musu da azumi kamar yadda ɗaya daga cikin wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama take gaya mana mu kasance muna koya 'ya'yanmu azumi idan sun yi kuka sai mu ba su abin wasa su ta wasa har lokacin shan ruwa ya yayi sannan akwai mahaukaci an kasa mahaukaci biyu akwai mahaukaci wanda haka yake a kaddara ce ta jawo haukan akwai kuma wanda shi ya sha wani abu mai maye ko ya ɗauki wani tunani yana wani lissafi ba daidai ba kwakwalwarsa ta zame shi shikenan ya zama mahaukaci to wanda hauka haka ya zo masa na kaddara to wannan ko shekara goma yana hauka in ya warke ba za a ce rama azumin da ya sha ba amma wanda shi ya sha abin shan maye ya haukace wani malamai suna ga in ya warke sai a tuna mai yau shekara ka biyar kana hauka yanzu ka warke sai ka rama azumin shekara biyar domin kai ka jawo kanka haukan ba za a yi maka sauki ba haka nan mai farfadiya ko wanda ya suma ko wanda ya shiga wata kwama bai farfado ba sai wani lokaci mai tsawo to su ma waɗannan in sun tashi azumin da ya wuce musu a cikin wannan yanayin ba za su rama azumin ba sannan kuma na biyu ba za su yi ciyar ba kamar da abdullahi dan umar idan yana ciwon farfadiya in ta same shi in ya farfado sai ya ci abinci kawai baya rama sallolin da suka wuce a lokacin farfadiyan ko baya rama azumin ko baya yin kafara domin kamar hankali ya fita a lokacin kuma shine manaɗin takalif shi ake ɗora mutum shari'a da shi sannan akwai mai ciwon yunwa da kishirwa wani yakan samu larurar da yunwa take sa ba zai iya ɗaukan awanni goma sha biyu yana yin azumi ba saboda haka sai kishirwa ta ci karfinsa ko yunwa ta ci karfinsa to idan ya je likita ya bincika ya tabbatar da cewa wannan larurar haka take in ya ci gaba da yin azumi zai jigata to shi ma an ba shi dama ya sha azumi idan akwai wani yanayi da yake warkewa sai bari in lokacin warkewa ya sai rama azumin in kuma haka yake a tsawon shekara ba wani wata da yake samun sauki to sai dinga ciyarwa domin cutarsa ta yi kama da mai rashin lafiyar nan da ba ta da magani kaka masu olsa sukan yi irin wannan tambaya in ta yi tsanani da masu ciwon hanta da wani ciwuka dai da za a ce mutum dole sai ya sha magani ko dole sai ya yi allura ko kada ya nisanci abinci ko abin sha ko wani abu haka so haka allura ma wani zaka ga ana masa allura ta ciyarwa to allurar cewa malamai sun kira ta al'ibratul mugazziya idan an wa mutum a ta azumi ya kare amma idan allura ce da ake mutum a jijiyoyi ko wani irin yanayi zai sa a yi masa wannan koda da rana ne to babu laifi haka ɗiban jini malamai sun magana akan ba da jini mai azumi zai iya ba da jini suka ce zai iya bayawa in ba zai galabaita ba amma in ya san ya ba da jini zai galabaita to kada ya bayar saɓanin ɗurawa in dura mutum za a yi ba za a dura masa yana azumi ba tunda ma ai ga za a dura masa jini ya nuna ba shi da lafiya to sai sha azumin saboda rashin lafiyar ba saboda dora jinin ba an ko bayarwa ne mutum ba zai jigata ba zai iya bayar da jini duk da akwai hadisi da ya ce mai yin kaho da wanda ya masa duk azumin su ya kare kaga wancan mai jawowa ne wancan kuma jinin fitowa yake daga gurinsa so saboda haka wannan hadisin duk da wasu malamai sun ce mansukh ne amma suna ga yanzu hukuncinsa yana nan kuma za a ci gaba da hukunci da shi akan ɗiban jini da kuma ɗura jini saboda haka ɗura jini azumi ya kare domin an ba mutum abu ne na kama abinci aka ba shi hmm. kuma abincin nan ba dole sai ta baki ba don aka ce abinci sai ta baki ko ta hanci to ai wani za a iya masa allura za a yi masa amma sai ka gan shi ta yi masa maganin yunwa da kishirwa a lokaci guda to irin wannan allurar malamai sun yi fatawa a kanta wanda za mu shiga ɓangaren likitanci da sauran abubuwa da malamai suka yi fatawa wajen allurar jijiya da allurar kaza da sauran abin da za a ba mutum sinadari na buguwa saboda za a yi masa aiki mm. da waɗanda suke suma su yi watanni ba su farfado ba da sauran abubuwa da yake shafan yanayi na asibiti ko irin masu abin nan ɗin fitsari yoyon fitsari da waɗanda ake huda cikinsu ana ɗura musu ta wani guri abinci mm. da sauran irin masu waɗannan abubuwa kamar yadda fatoyin malamai suka zo daga wasu ƙasashe daban-daban to za mu duba waɗannan suma insha Allah ta'ala. to akaram kalla lokacin da kake bayani akan tsoho ko tsohuwa waɗanda ba za su iya azumin nan ba cewa su ciyar to akwai waɗanda za ka ga akaram kalla ko baya ga ba za su iya azumin ba ba kuma su da abin da za su ciyar din saboda watakila ko ba su da wani matallafi a rayuwa haka yaya za su yi kenan to idan mutum ya sha azumi bisa larura kuma aka ce ya ciyar ba zai iya ciyarwa ba to ai wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga ai wancan da ya sadu da matarsa aka ce je ya kafara ya ce ba shi da hali karshe da aka samu abincin mai ya faru da ya ce ba mai talauci kamar sa, sai manzo Allah ya masa fatawa ya je ya ci abincin kuma kafara ta yi domin dama abin da ake so a ba talaka to shine talakan kuma shi ya laifin kaga yawa kansa kafara kuma ya ci abinsa so da in shi ma mutum yana cikin talauci ko a ce mutum ya shiga wani tsananin talaucin da ya rasa abin sahur da buɗe baki sai dai na azumin an taɓa samun wannan a wani gari wasu mutane suka daina azumi gidan gaba ɗaya ashe mai gidan na ya rasu ba mm. komai a gidan suka ga sai su tura 'ya'yansu su bara a samu abinci mm. to ƙarshe suka ga ba zai yi ba tunda abincin ba lokacin zuwansa ba lokacin yankewarsa mm. sai suka sauke azumi kawai daga baya aka samu labari gidan can fa ba sa azumi me ya faru ba mu da abin da za mu ɗora lokacin sahur ba mu da abin da za mu ɗora lokacin buɗe baki sai abin da yaran mu suka je suka barato mana to kaga wannan yasa muke kwadaitar da ciyarwa a cikin azumi kuma akwai bayani da zami a kan ma ciyar da mai jin yunwa wata ran ya fi kashe miliyoyin kuɗin da muke mu tafi umara da aikin hajji na nafila ba na farilla ba misali ciyar wannan da muke magana a kai akwai wani mutum da ya rasa biza da ya rasa biza sai ya zama ga kuɗi a hannunsa na accommodation da biza da ticket mm. wanda da aka hada kudin gaba ɗaya sun kai wajen dubu ɗari biyar so da haka yana jin haushi cewa bai samu biza ba ba zai samu daman zuwa umara ba ga lada an ce wanda duk ya je ya umara a cikin watan ramadana hmm. daidai yake da wanda ya yi haji tare da manzo Allah sallallahu ka abin da yake ta kada muke na muke tafiya eh, umara da azumi don mu samu wannan ladan hmm. to sai na ce mata a yanzu za a iya musanyawa da wani abin da shi ma ina ga ladansa yana da yawa hmm. shine a juya waɗannan kuɗin a sai kayan abinci a raba makota aka siyo shinkafa wajen buhu talatin aka siyo sukari buhu goma taliya katan hamsin hmm. aka bi gida-gida wani gidan buhun shinkafa wani gidan rabin buhun shinkafa wani gidan katan taliya da kwanan sukari kaza yo ai wannan abin da ya yi sai ya fiye masa ma tafiya umarar wannan hmm. domin irin alherin da jama'a da farin ciki da addu'a da ya yi da ceto yara da mata da masu gida daga wahalar ramadana mm. sai da ya fata ma cewa to yanzu shi dai ba zai daina zaina zuwa umara ba saboda ita ma tana da lada mm. to amma zai dinga rabawa biyu duk sanda zai tafi sai ya siyo kayan abinci ya rarraba wa talakawan unguwarsu mm. sun samu abin da za su yi farin ciki sannan shi kuma ya tafi ya je ya ya tafi umararsa in ko ya ce ɗayan biyun ba su samu ba to zai haƙura da umarar ya siyo kayan abinci da kuɗin ya raba mutanen unguwansu su ci domin tsamuko mai jin yunwa daga cikin wahala hmm. ya fi tafiya umaran nafila lada. Na'am, to Allah ya samu dace malam. Duka duka masu sauraro a nan muka zo ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin inda malam ya tunatar da mu waɗansu abubuwa guda goma sha biyu da ke zaman uzurin da ke sanyawa a sha azumi. sai lokaci na gaba in Allah ya so za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh